fitacciyar jarumar fina-finan hausan nan hadiza aliyu gabon wata aka fi sani da hadiza gabon ta yi wani ɗan rubutu a shafinta na instagram wanda ake tunanin ta mayar da martani ne ga tsohon masoyinta sarkin waƙar sarkin kano naziru m ahmad idan ba manta ba a kwanakin baya sarkin waƙa naziru m ahmad ya wallafa wani bidiyo a shafinsa na instagram inda yake shawartar masu ba da sadaka da azumi don Allah su daure kada su ɗauki hoton kowa domin hakan cin zarafin wasu ne a cikin wannan bidiyo naziru sarkin waka ya bayyana cewa idan buhun shinkafa buhu ɗari kake rabawa to wani fa buhu dubu yake rabawa kuma yana can yana rabawa ba tare da an sani ba to saboda haka ni ban hana ka sadaka ba amma dai ka yi ta domin Allah wannan magana da Naziru M Ahmad ya yi sarkin waka a nan ne jama'a suka yi ta cece kucan cewa yana yi da fitacciyar jaruma hadiza gabon yake wanda a wannan lokaci hadiza gabon ta yi rabon shinkafar azumi inda ta tara mutane aka dinga ɗaukar hotuna amma dai naziru sarkin waka bai ambaci suna ba ballantana a san da wa yake da wannan bidiyon haka kwazam ita ma hadiza gabon sai ga shi ta fitar da wani ɗan ƙarin bayani a shafinta na instagram inda ta sanya ɗaya daga cikin hotunan da aka ɗauka yayin da take rabon abinci a ƙasan hoton ta mayar da martani kamar haka ta ce miye alkhairi yadda muka so ko a bayyane ko a ɓoye allah shine mafi sanin wanda ya yi sa, kada dai ya zama ba mu yi a bayyanan ba kuma ba mu yi a ɓoyen ba wannan martani da hadiza gaban ta mayar duk da bata kama suna ba jama'a da yawa sun alakanta shi ne ga naziri sarkin waka kuma abin da ya sa na ce maka haka akwai mutanen da wallahi tallahi wani sai raba buhu dubu in ɗari kake raba in goma kake raba in shi akwai su amma sun taɓa ɗaukan hoto sun nuna ma ba a yi babu riya kar shigo cikin aiki in riya bata shigo ba kaga tonan asiri ya shigo in tonan asiri bai shigo ba cikin nan kaga zalunci ya shigo tunda meye ka ba mutum shinkafa ta wata daya ka ɗau hotonsa ka je kana tallan foundation ɗinka na shekara biyu neman kuɗi kaga zalunci ya shiga ana to jama'a mu kiyaye mu daina cin mutuncin yan uwanmu talaka wasu suna so su zo su karba amma wallahi gudun kada a yi musu wannan tonan siriri gwara su kwana da yunwa haka kawai ba na da